farin ciki na tsarin ruhi da raina kin zama mallaki na share ruwan ido na sirri sai dan halali ina san ki babu dalili zuciya kin mata kulli a zuciya kin yi kulli idan babu ke waye zan rike a so ba na gajiya kyakkyawa na cigiya mace mai kyawun aliya ki kira ni na yau rakiya Allah ya yi miki sitira ban damu ba ta jira san ki na dinga jira babu batin abura wani kallo ta biyo ni da kallo gwalo kun ga